شو shirya نعم أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba gabatar da tafsiri a daidai wannan lokaci mai albarka insha yau da ifan Allah za mu tashi a kan darasi na ashirin da shida ga watan Ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da da ɗaya. gobe insha Allah ta'ala mai iya yiwa ina fatan ya zama shi ne darasi na karshe ne mun yi darasi 27 insha Allah ta'ala ah, ina zaton ina da nufin ina kammala da wuri insha Allah ta'ala darasin gobe shi ne darasi da za a kammala tafsirin bana na watan Ramadan hijira shekara ta 1441 so ya zama jajiberin tafsiri gobe kuma insha Allah ta'ala shi ne sallan tafsiri insha Allah ta'ala yau da jajibere ne kenan <laughs> abinda muka karanta a ƙurani Allah ta'ala ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da shi Allah ta'ala ya mu a cikin bayan da ƙur'ani zai cece su gobe kiyama a darasin mu na yau kamar yadda muka saba kamar kullum muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da kuma aiki da abin da ƙur'ani yake karantar da mu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala dukkan albarka da gafara da rahama da yantawa daga wuta da yake a wannan wata mai albarka Allah ta'ala ya mana tarayya a cikin haka muna roƙon Allah ta'ala ya hada fuskokinmu da na iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu a gidan aljanna gobe kiyama dukkan wani abin da muke nema na alheri a wurin Allah ta'ala muna tawassuli da kyawawan ayyuka da muke Allah ta'ala ya amsa mana dukkan wani abin da muke neman tsari ko kariya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala duka ya kare mu muna kara kaskantar da kai da mika kokon bana zuwa ga Allah subhanahu ta'ala addu'o'i da muke dare da rana Allah ta'ala ya amsa mana annoba da aka samu kai a cikin ta a Najeriya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana karshen ta sauran kasashe da aka jarrabe su da wannan duka Allah subhanahu ta'ala ya kawo karshen ta waɗanda suka rasu dalilin wannan cikin 'yan uwanmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karbe su a matsayin bayin da suka yi shahada waɗanda suka kamu da cutar Allah ta'ala ya ba su waraka waɗanda ba su kamu ba Allah ta'ala ya ci gaba da kare mu gaba ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ta zama rahama gare mu gaba ɗayan mu ah, kamar yadda aka saba babu laifi mu fara da abin da ya sauwaka na tambayoyi wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu malam Allah ya ji kan mahaifa da rahama amin ya hayu ya kayo mun gode sosai don Allah malam a garinmu an sanar da cewa saboda annoba da ake ciki ba za a samu daman yin sallar idi ba malam shin yana halatta mutum ya yi sallan idi a gidansa malamai sun yi kara wa juna ilimi akan matsayin sallan idi shin farilla ne ko ba farilla ba wajibi ne ko ba wajibi ba a ɓangaren dalili waɗanda suke ga wajibcin sallan idi dalilinsu ya fi ƙarfi bayan nan suka kara wa juna ilimi shin farzo ain ne ko farzo kifaya waɗanda suka ɗauka farzu kifaya da suka ce in a gari an riga an yi ta a matsayin jam'i ko da ta kubuce mutum babu damuwa saboda shi farzu kifaya wasu na wakiltan wasu wani bangare na malamai suka ce farzu ayin ne kowane mutum sai ya sallace ta idan muka duba littafin lajnatu da'ima lil buhusil ilmiya mujalladi na takwas namba na uku da shida sun tafi akan cewa yana halatta mutum ya sallaci sallan idi a gida tare da iyalansa idan bai samu ikon yinta a jam'i ba ko ba su samu daman yinta a jam'i ba sun kafa hujja da asar na Anas bin Malik radiyallahu an wanda idan ya fita sallan idi bai samu ba ko wani uzuri sai dawo gida sai tara iyalansa sai ya musu salla. amma anan sai aka samu siffar sallar da yake baya khutba kawai zai yi sallar idi yadda aka saba ba tare da an yi khutba ba sai ya sallace ta wannan fahimta a kanta imamu malik rahimahullahu ta'ala yake cewa yana halatta ana iya yi imamu shafi rahimahullahu ta'ala ya tafi akan wannan fahimta sannan imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi ya tafi akan fahimtar ana iya sallatanta a baya bayan irin shekul islam ko nan baya baya sosai irin su sheikh muhammad bin salih al-usaimin rahmatullahi alaihi su sheikh bin bas rahmatullahi alaihi duka sun tafi akan halastin ana sallatan sallan idi in ta kubuce wa mutum in muka duba sharhul mumti ala zadil mustaqsani na ibnu usaimin rahmatullahi alai mujalladi na biyar lamba na 156 ya tafi akan fahimtar ana iya yin ta so da aka ga duk wanda ya zama ta kubuce masa a garin ko kuma yanayi bai ba su ikon su fito su taru su yi sallah ba bisa ga dokokin da aka basu ko kuma shawarwarin da aka basu a sunna ya halatta ka tara iyalanka a gida ku sallaci idi babu khutba kawai zaka wuce gaba kamar yadda aka saba kai kabbarori guda bakwai Allahu akbar na daya Allahu akbar na biyu na uku a raka'ar farko kai guda bakwai sai ka kawo Fatiha sai ka dora sura idan ka karanta suratul a'la sabbihisma rabbikal a'la yayi kyau a raka'a ta biyu kai kabbarori guda biyar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ka kawo Fatiha bayan kayi Fatiha sai ka dora sura duk abin da ya sauka na Qur'ani in kuma ka iya suratul ghashiya ka karanta ta wannan ma yayi kyau in mutum yayi wannan sai ya sallame wa iyalansa shikenan takabbala Allahu minna wa minkum sahabi Anas ibn Malik radiyallahu anhu yana aikata wannan ko ba a samu wani dalili da ya fi wannan karfi da ya kore a aikata ba so aikin sahabi yana zama hujja matukar ba a samu aikin ya ci karo da abin da ƙur'ani ya karantar ko hadisi ingantacce na fiyayyen halitta ya karanta ba za ka a nan wurin ba a samu wata hujja da tafi wannan karfi da ke karo da wannan ba za idan mutum ya sallaci idi a gidansa tare da iyalansa insha Allah ta'ala wannan yayi sai dai kamar da na faɗa ba a yin ba kawai sallah din ake raka'a guda biyu waɗanda suka samu kansu a halin jarrabawa na wannan to mutum ya tara iyalansa ya musu nafila raka'a biyu nan ko kuma sallan idi raka'a biyu gwargwadon fahimtar wajibci ko abin da ya kama da haka da kabbara bakwai a raka'ar farko da kabbara biyar a raka'a ta biyu wannan lokaci ne da dayawa suke koyi ibada wani bai taba limancin tarawihi ba amma yanzu yayi a gidansa wa iyalansa to kaga jarrabawa ce ta zo amma tana kuma karantar da mu mu koyi ibada da jagoran kan iyalanmu so da aka kowa sai ya shirya in ya samu kansa a wurin da akwai amincin da za a fita da kuma lafiyar da za a fita a yi idi fa ni'ima idan haka bai samu ba da a yi asara to kuma sai a zauna a gida a yi wa iyalai limanci insha Allah ta'ala Allah zai ba da ladan da ake nema wallahu ta'ala a'lam wannan tace mace ne ah, Allah ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalamu wa rahmatullahi Allah ya jikan mahaifanka da na alaramma da na masu sauraro guda gaba daya amin ya hayyu ya kayo. malam menene hukuncin tiyatan vaginoplasty da mata ke yi domin kyautata mu'amalar aure aure da mazajensu bayan sun samu matsaloli da yawa na haihuwa matsala ta reconstruction na al'aura ga mata da suka samu matsala ko kuma sajiri da ake yi magana mafi inganci idan illa tana da yawa halal ne idan muka duba samaratu tadwin na sheikh muhammad bin sale al-usaimin al wahidi at-tamimi rahmatullahi alayh a shafi na 133 da lajnatu da'ima lil buhuthil ilmiya ilmiyya mujalladi na 26 namba na 59 zuwa 60 duka sun tafi akan cewa idan matsalar tana da girma da ba za a iya magance ta ta hanya mai sauki ba yin sajiri don a yi wa mace gyara da zai kyautata mu'amala tsakaninta da mijinta halal ne wannan babu laifi akan yin wannan sun kafa hujja da hadisin arjafa da na karanta shi kamar sati biyu da yake amsa fatawa ta inda ya samu matsala a fiye yin har ya saka wani gaba na azurfa manzo Allah ya ce cire ka saka na zinare kuma ya masa gyara wanda na yi magana mai tsawo akan hadisin da wannan ya zama dukkan wani abu da yake jikin mutum daga tsarinsa sai ya samu wata jarrabawa sai abin ya dan lalace to idan za a yi gyara a kwatanta me da shi irin yadda yake a kwatanta don ba mu iya yin abin da Allah ya yi a kwatanta a rage matsalar da ta faru gare shi to wannan halal ne so da wannan suka ce idan ya zama ba zai iya gyaruwa ta wata hanya mai sauki ba akwai kamar littafi na ahkamul jiraha na Dr. Muhammad Muhammad Bunul Mukhtar Shangidi da ya magana mai tsawo akan hukunce hukuncen jin ciwo daga ciki ya kawo a irin wannan sajiri ko gyara da ake yi wa mata idan daman sun samu matsala don haihuwa ko abin da ya kama da wannan wannan halal ne a musulunci amma sharadi na farko malamai suka ce a kiyaye ya zama dukkan wata hanya mai sauki ba za ta iya magance ba akwai exercise da mata ke wani lokaci bayan aikuwa yana taimakawa gabanin su haihu da bayan su haihu akwai irin kaman exercise kaman kegel exercise da suke yi yana taimakawa in matsala ba ta yi girma ba mace ta yi rigenin matuntakanta cikin sauki in matsala ta yi girma yakan wuce wannan to anan sun ce ya halatta dogaro da magana da Allah ya ce wa ashiru hunna bil ma'ruf wannan a cikin suratul nisa aya ta 19 wani bangaren ayar ya tafi maza da mata wajibi miji ya kyautata yayi zai zauna da iyalansa kuma wajibi mace da kyautata yayi za ta zauna da mijinta to da aka waɗannan malamai duka sun tafi kamar lajnatud da'ima kwamiti ne na fatawa na malamai na duniya sun amince akan cewa in bukata ta kama kina iya yi musamman in an samu dama ma a ce wacce za ta miki yar uwarki ne mace to a wannan an bi samun aminci da nutsuwa akan yin haka so da haka magana mafi inganci halal ne wallahu ta'ala a'lam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam dan Allah menene haƙoƙin ma'aurata akan junansu ita ce tambaya ta ta farko ina ga wannan mun amsa a baya a tafsiri karkashin maganar da Allah yake wala kunna mithlu allazi alayhinna bil ma'ruf a karkashin wannan aya mun yi magana mai tsawo akai a cikin nan bakara aya ta 228 mun yi magana akan haƙoƙin miji akan mace da haƙoƙin mace akan miji haƙoƙin miji akan mace shine biyayya cikin komai da komai matukar komai da komai bai saba wa Allah ta'ala ba duk abin da miji yace mace yi wajibi ta inda babu sabon Allah na biyu kuma haƙƙi ne ga mace yi respecting mijinta saboda shine me shine jagora na gida kasancewarsa jagora to ya cancanci a mutunta shi haƙƙin mace akan miji suna da yawa tun daga ciyarwa tufatarwa ilmantarwa ba da wajen zama kula da lafiyarta kula da mutuncinta da makamantansu duk waɗannan haƙoƙi ne idan an koma zuwa ga tafsirin da muka yi a baya ƙarƙashin wannan aya wa kunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf aya ta 228 a bana insha Allah ta'ala mun yi magana mai tsawo akai wallahu ta'ala alam kuma malam menene mafita na yawan sabani tsakanin ma'aurata yaya za a yi su magance wannan saɓani din to gaskiyar magana tambayoyi akan saɓani tsakanin ma'aurata sun yi yawa a bana fiye da kowane lokaci mai iya yiwa ne saboda ayoyin bana mun yi magana akan aure shika zamantakewa da makamantansu mai iya yiwa wannan ya taimaka ake ta turo tambayoyi akan saɓani tsakanin ma'aurata wasu tambayoyin ma da yawa maimaici ne abinda wasu ka tambaya wasu za su tambaya sai kaga su za a kawo ala ayi halin abinda nake faɗa kawai bifo na amsa tambaya a addinance zan ba mu watakila wani nusarwa da zai taimaka mu fahimci hikimar malam bahaushe bisa ga al'adunmu idan mutum ya duba shi aure idan aka yi shi abin taya murna ne ana hali'a, ana congratulating mutum abu ne na taya murna shi sa muke zuwa an yi aure a yi ta nuna murna ana taya juna farin ciki har ana walima amma rasuwa kuma abu ne na bakin ciki da jarrabawa da take sosa zuciya wani lokaci da sa ido ya zubar da hawaye idan muka duba ƙarshen ta'aziyya na rasuwa da ƙarshen taya murnan aure dukkaninsu iri ɗaya ne shi idan aka yi mutum rasuwa za a zo a masa Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa inna lillahi ma a'ata zuwa karshe Allah ta'ala ya sa can yafi nan ana kammala sai a ce sai hakuri sai me sai hakuri ba in mutum ya aure za a zo a masa addu'a barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum fi khairin a ango ka ji dadi a kaza kaza muna murna an kammala sai a ce sai hakuri yadda ake gaisuwa na rasuwa haka ake gaisuwar murnar aure menene wato karshen su kowanne an kammala sai a ce sai hakuri me wannan ke bayyana mana dukkan nasarar aure in ba a yi hakuri ba ba a sabunta yanzu dukka wani wanda ka gani a duniya ana ji da shi yanzu ga ƙarar ma mahaddacin Qur'ani iya jan baki inda iyayenmu da suka haife shi ba su yi hakurin zama da juna ba da ba mu samu wannan alherin ba manyan limaman harami da ka gani suke limanci irin su Sheikh Sa'ud bin Ibrahim Shuraim su Sheikh sudais hafizahumullah ta'ala da makamantan sheikh huzaifi a madina dukkan fa da sakamakon haƙurin aure aka same su inda ba a yi haƙuri ba da wannan alherin bai samu ba to abinda nake so mu gane shine fa aure alheri ne mai girma amma ba a samun alherin sai miji ya fi ƙarfin zuciyarsa mata mata fi ƙarfin zuciyarta an kai tunani nesa tukunna sai a samu alherin wannan yasa sa taya murnar aure da kuma ta'aziyya na rasuwa karshen su duka shine sai hakuri ladan rasuwa sai kai hakuri Allah ya baka alherin da ke cikin aure miji da mata sai sun yi hakuri da juna Allah ta'ala zai ba su in ba yi hakuri ba ba za a samu wannan ba shi sa sharadi ne idan ana son alherin aure ai hakuri hakurin mu ne yake gajiyawa maza hakurin su yayi karanci mata hakuri yayi karanci na biyu kyautata wa juna yayi karanci na uku tuna alherin juna ya yi karanci na hudu godiya ga Allah ya yi karanci waɗannan su ne irin matsalolin da suke mamaye gidaje a yanzu ya sa muke samun kanmu a cikin halin kakanika yi wajibi ne mu yi ƙoƙarin kyautata wa juna akwai misalai da dama na magabata da ke nuna mana haƙurin aure tsakanin maza da mata imamu ahmad rahmatullahi alai yana cewa a qamat ummu salih ma'i 20 sana lam nakhtalif ma'aha fi kalimatin wahida Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahli Sunnah wal Jama'a yace na zauna da Ummu Salih iyalinsa shekara 20 yace wallahi ba mu taba samun sabani na kalma ɗaya da ita ba a rayuwa ba mu taba zama muna musu ba 20 years suka yi tare amma ba a yi musu ba saboda me ba wai ɗaya bai bata wa ɗaya rai bane shine idan ɗaya ya bata ɗaya rai ɗayan baya bada amsa in ka ga abin da zai sosa maka rai daga wurin iyali ko ka fi ta gaskiya to ka fi karfin dokin zuciyanka in kin ga abin da zai faru daga mijinki ko kin fi shi gaskiya ki fi karfin dokin zuciyanki idan kowa ya hau dokin zuciya to ba za a fahimci juna ba in ko za a fahimta sai bayan an yi barna tukunna a fahimta a zo a bawa juna hakuri wannan barnar da kuma lafuzza marasa dadin za a shekara ashirin ko talatin ana tuno su don an riga an faɗe su mu duba maganar da ummu darda da abu darda suke yana ce mata idan kin ganni radiyallahu anhuma in kin ga nayi fushi ki hakuri ke ma idan naga kin yi fushi zan yi hakuri ba zan baki amsa ba saboda idan dukkanin mu bi muka aura ba za a fahimci juna ba don haka in kin ga nayi fushi ke ki hakuri ke ma idan naga kin yi fushi insha Allah ta'ala zan yi hakuri ba zan bata rai da ke ba ko da kafi fi iyalinka gaskiya in ranta ya bace ta riga ga bacin ran so kame da abin wasa haba gimbiya haba ummuwa da zo mana wannan fushi ne nawa za a sayar min shi zo zan saye shi a zan sayar maka dubu goma a to na saya dubu biyar kame da abin raha ke kuma idan ya mayar raha sai kiɗa shi nan bunu ba zan sayar ba ba haka ake yi ba in ya mayar da abin raha sai kiɗan sassauto ko ba komai kiɗan yi murmushi in kika ga mai gida ya fusata karki ya to kai me yasa kullum sai faɗa karki haka a haba mai gida to wannan abu ya za a yi wannan fushin ya za a yi ne yau na saye shi yau me zan yi ne tukunna a yi wannan fushin ya tafi a to sai kin biya sai kin yi kaza da kaza to nawa zan biya a to aikin sai da za ki ki biya sai a mai da abin raha in aka yi wannan to sai ga cikin taimakon Allah ta'ala an magance matsala amma in dai ba haka ake ba to fushin ba zai kare ba dole idan miji da mata suna tare a gane babu ma'asumi dole miji zai miji kuskure dole zaki masa kuskure mu duba hadisi cikin sahihul jami a mujalladi na hudu hadisi na 171 da manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi cewa kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun dukkan dan adam mai kuskure ne mafi alkhairi sune waɗanda idan sun yi kuskure suke tuba zuwa ga Allah ta'ala so da ka wajibi ne ki dauka mijinki mai kuskure ne kai ka dauka matarka na iya yin kuskure amma me alherin a yace wa juna a tuna alherin juna banda wannan ga maza mafiya yawa na shi ba mu laifin a wani bangare ba wai don duka laifi namu ba ne saboda bisa ga yanayin halittar mu ya dace mu fi haƙuri bisa ga yanayin halittar mu ya dace mu fi juriya bisa ga yanayin halitta mu ya dace mu fi haƙuri da kuma yafiya bisa ga yanayin halittar mu muke shugabantan gida shi kuma babba juji ne wasu al'amuran dole kai ne ake so ka nuna tsari na shugabancin da za ka iya mu'amalantar matsalolin gidanka kuma ka gane cewa duk alherinka a duniyan ana so a gane mai alheri babu wanda ya kai alherin da kake a gidanka ga hadisin Alabi tsira da aminci sabbata gari ke cewa khairukum khairukum li ahalihi wa ana khairukum li da kuma wata riwaya akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqan wannan hadisi yana cikin silsilatul ahadith sahiha hadisi 284 kaga me yake bayyana mana mafi alkhairun ku shine mafi alkhairun ku ga iyalansa in kana so ka zama mafi alherin mutane to ya zama alherin ka ga iyalanka yafi na ko ina kana yafe mata kana hakuri da halayenta kana kokarin gyara mata kurakurai ta hanyar da ya dace kana kokarin kyautata masa kana kokarin ba ta dan kudin kashewa kana kokarin ilmantar da ita ta gani a fili cewa tausayin nan na hakikatan ne ba a baki bane tausayi ne na hakika mu gyara gidajenmu ya zama gidajen mu waje ne da za mu samu nutsuwa ya zama akwai tausayi da mawadda wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahama cikin suratul rum kenan aya ta 21 mu yi kokari ya zama gidanmu a samu as-sakina gidanmu a samu kauna mu a samu tausayin juna wannan ba zai yiwu ba sai mun yi hakuri sai mun fi karfin shaidar akan mu. Allah ta'ala ya kara mana hakuri da juna na'am arama bismillah ina za mu tashi 200 muna bakara 200 kan aya ta 246 to ya nuna da yake nan bakara ba za ta gabo ba nan ba to Allah ta'ala ya sa ya zama alheri insha Allah ta'ala mun fara aya ta 246 ba mu kammala ta ba yau sai mu kammala ta insha Allah ta'ala mu shiga aya ta gaba ko ayoyin gaba idan Allah ta'ala ya sa zai yi insha Allah mu yi kokari kuma mu kammala kissa din in zai yi zuwa aya ta 256 zuwa gobe idan zai yi idan hakan zai yi eh, in za mu yi haka kuma sai mun ɗanyi zuku kenan ku <laughs> to Allah ya mana jagoranci bari mu gwada insha Allah no harm in trying أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ألم تر إلى الملأ من بني لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا ملكا قالوا أن أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت من المال قال إن إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم بسم الله وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين alam tara ba ka yi dubi-dubi na tunani ba ilan mala'i zuwa ga jama'a min bani isra'ila daga cikin manya-manyan banu isra'ila min ba'adi musa wanda suka zo bayan annabi musa musa bin imran izqalu li nabiyyin lahum lokacin da suka gaya wa annabinsu lahum mubba'at lana malikan cewa ka tayar mana da wani jagora wani sarki wani ka'idi nukatil fi sabilillahi saboda mu yaki a tafarkin Allah kala sai ce hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu ba kwa tunanin idan an wajabta muku yakin kuma za ku yin yakin kalu suka ce wa malana alla nuqatil fi sabilillah menene yasa ba za mu yi yaki a tabarkin Allah ba wa qad ukhrijna bayan an fitar da mu min diyarina daga gidajenmu wa ina kuma an cire mu daga gidajen namu kenan falamma kutiba alaihimul qitalu lokacin da aka wajabta musu yaki tawallau sai suka juya da baya illa qalilan minhum sai yan kadan ne daga cikin su suka tsaya wallahu Allah alimun mai ilimi ne bizzalimina da abinda azzalumai suke aikatawa ni da ku Allah ta'ala ya kare mu daga zalunci da kuma azzalumai wannan aya mun fara tafsirin ta jiya lokaci halinsa babu laifi yau mu waiwaya sai mu wuce da gaggawa inda ba fassara ba jiya mun fassara alam tara ila al min bani isra'ila shin ba kai dubi ba shine ru'yatul fikr dubawa na tunani ka kalla ila al-mala al-mala sune ashraf na mutane waɗanda ake ganin su manya ne daga cikin banu isra'ila waɗanda suka zo bayan annabi musa musa bin imran izqalu lokacin da su mutanen banu isra'ila suka ce linabiyin ga annabin da Allah ta'ala ya tura musu qur'ani ya boye sunan to da haka kenan sanin sunan bai da wata bai da wata fa'ida ta musamman don da akwai Allah ta'ala ba zai boye ba duk da haka bai hana mashhuran malaman qur'ani da tafsiri su ta lalimin nemo sunan ibnu abbas radiyallahu anhu yace sunan shine shamwil bisa ga fahimtar sa radiyallahu anhu su waɗannan jama'a suka ce wa annabin su iba aslana lahu mubba aslana kenan ka tayar mana malikan mala'ik nan sarki mun yi bayani ba mancin tsakanin malak shine mala'ikan an sa wa lamun fataha malik in aka saka kisra iya nufin wani wanda yake da iko akan wani bangare kamar sarauta in an ce malik kuma shine mamallaki Allah so da haka tushen kalma ɗaya ne in ka ce malikun ya zama wanda ya mallaki komai da komai Allah ta'ala in kace malik ya zama mai sarki da ke da fawa na sarautar wata ƙasa wanda yake mulki a kanta in kuma kace ainihin malak ya zama mala'ika mafhum tsayi suka gaya masa ka tayar ma da wani shugaba nuqatil zamu yaƙi fi sabilillah a tafarkin Allah kala sai yace hal asaitum wa fi qira'atin hal asaitum in kutiba ay in furida ba ku tunanin za a farlanta alaikumul qitalu yakin ya zama wajibi akan ku Allah ta katilu ko ba za ku yi ba asaitum din nan littawakko ne ba ku tunanin akwai probability ko akwai possibility a kuma ce ku yi yakin da kuka roƙa ku yi saboda me saboda dan adam iya tambayan abu a bashi kuma yake aikatawa ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya in tubdu lakum tasu'ukum mutum shi zai tambaya ya roƙa abu da yake nema cikin suratul ma'ida kenan aya ta ɗaya. shi zai roƙi abu kuma a ba su sai yake shi Allah ke cewa karku masu imani kar ku yawaita tambayan abu Don akwai abin da za a gaya muku ba za ku aikata ba tambayoyin da banu isra'ila suka ce wa musa alaihi salam akan yanka saniya a ayoyin bakar da muka yi tafsiri sun ishi mutum hujja su suke ta tambayan ana kara ba da amsa suna kinyi shi sa a ka'idan addini ba ko me za a ta tambaya ba mutum idan ya sa wani abu a gaba yana son aikata sai ya tambaya don a karantar da shi yadda ake an shi fatawa kuma sai ya wuce aikata ba kawai mu tambaya don mu ji daɗi ba sai dai mu yi tambaya don mu bauta wa Allah mafhum tayyib ne yace suka ce kalu anan zamu tashi kalu wa malana Allah nuqatila fi sabilillah me yasa ba za mu yi yaki a tafarkin Allah ba me zai hana mu wa malana me yasa ba za mu yi ba saboda sanadin da zai sa a yi yaki da ya fi taba dan adam shine ya faru gare su wa kadi wannan littahaqiq ne ukhrijna ukhrijna an cire mu da karfi min diyarina ay min buyutina wa min biladina an cire mu a gidajenmu da garuruwanmu da ƙasarmu an kore mu namu ne amma saboda zalunci aka cire mu wa abu na'ina sannan bayan nan an cire mu tare da 'ya'yanmu a wani halin ma an raba mu da 'ya'yan namu bi ma'ana an cire mu an cire 'ya'yanmu an raba mu da gidajenmu an raba mu da me da 'ya'yanmu saboda min diyarina wa abuna ina yana iya daukan cewa an raba mu da gidajenmu da 'ya'yanmu saboda me saboda abuna ina ya zama ma'atufun ne ala diyarina to sai zama an raba mu da gidajenmu da 'ya'yanmu yana daukan wannan tafsiri saboda illa ta jarri da ta bayyana akai to kaga babban abun da ke sa yaƙi kamar da muka yi bayani a baya a musulunci akwai a yi emancipating the oppressed a yanto wanda aka zalunce shi wasu mutane an zalunce su to za a yi a ƴanto su na biyu ana iya yi liddifa shine self defense don kare kai kuma daga cikin mafi munin zalunci da ake mutane Allah yake halittar musu yaƙi shine cire su a gidajensu to a mafiya yawa Allah ta'ala yakan ba su dama su yi yaƙi don su koma garinsu su kwaci kasarsu ko abin da ya kama da haka aran ma za ka iya nemo mana misali a cikin misalan ƙur'ani أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا hmm. وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز jazakumullahu khaira wannan misali ne mai kyau cikin suratul hajj aya ta 39 zuwa ta 40 Allah ta'ala yace udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu an yi izini ga wanda ake yakar su ake kashe su da cewa an zalunce su kuma lalle Allah ala nasrihim laqadir akan taimakon su mai iko ne sai ce alladina ukhriju min diyarihim ghairi haqqin su ne wanda ake cire su daga gidajen su babu wani haƙƙi illa an yaqulu ƙulu kawai dalili shine sun ce Allah shine mahalicinmu a kan addini ake cire su kaga anan sai Allah ya ba su iko su yi mai su yi yaƙi don su koma garuruwansu to shi ne shi waɗancan ayoyi da aran ma ya kawo mana na hajji na fassara wannan wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina da daga an samu izinin waɗanda Allah ta'ala ya halittar musu da yin yaƙi ko ma ya wajabta musu a wani hali mafhum tayyib a laifi alaihimul qitalu lokacin da Allah ya farlantawa waɗannan mutane daga cikin banu Isra'ila su mala'in mala'u min bani Isra'ila da Allah ya ce to yanzu an fallanta tawallau sai suka juya da baya illa qalilan minhum sai yan kadan daga cikin su Sheikh Muhammad bin Salih Al-Usaymin Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi ya yace mafi yawa in kaga an ce qalil shine adadin da tsananin sa in yayi yawa shine kai kashi ɗaya cikin uku to zaka in mutum dubu talatin ne aka ce dubu goma sun yi zaka ce qalilun amma duk abin da ya haura 1 over 3 kashi ɗaya cikin uku ba a ce masa qalil yana daukan kashi ɗaya cikin uku ne sai a ce kalil so shine mafiya yawan in ya sauka da haka dubu goma a cikin talatin kalilun ne dubu biyar a talatin kalilun ne dubu ɗaya kalil ne uku kalil ne biyu kalil ne wahid kwaya ɗaya kalil ne amma in ya haura wansa kashi ɗaya cikin uku abu to ya wuce a ce masa kalil su za ka sai yan kaɗan to kaga kenan adadin nasu bai wuce kashi ɗaya cikin uku ba abdullahi bin abbas rabbi anhu ke cewa sun kai dubu tamanin amma da aka ce a yakin dubu saba'in da shida ba su yadda mutum dubu hudu suka amince dubu saba'in da shida sun ki su suka roƙa suka yi addu'a suka matsa wa annabi sai ya sa musu jagora kuma ya yi a cikin dubu saba'in da suke sai an yi kaza to shi kenan da aka ce a yi kuma sai suka ki wannan ita ce asalin siffar ɗan adam shi zai roƙi abu a bashi amma ba zai yi ba su suka buɗe wuta sai an musu kuma annabin ya musu amma ba za su yi ba shine halin dan adam dan adam mai wuyan gane hali kenan su suka roka sai Allah ta'ala yake illa qalilan sai sa a wani lokaci sai ka Allah da maka sai mutane da yawa in ka bi sai su halakar da kai wa in تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون wannan cikin al'am aya ta 116 Allah ta'ala ya ce wa in tuti akthara man fil ardi in ka bi mafiya yawan waɗanda suke bayan ƙasa in dai majority kake aiki da shi to ka an sabilillah za su iya raba ka da hanyar Allah za su iya sa ka tabbatar ka bata so a koda yaushe musulunci ba kullum ake gane majority ne da dai ba wani lokaci minority sai ya zama daidai majority ya zama kuskure wani lokaci majority ya zama daidai minority ya zama kuskure amma mafi yawan mutane bisa ga ɗabi'ar ɗan adam in dai bayi da imani kuma bai fahimci addini ba kuma bai karatu ba to mafi yawa majority a fata ake samu abin da ke sa majority ya zama akan daidai shine ilimi mai zurfi tsoron Allah subhanahu wata'ala da abin da ya kama da haka abu in babu wannan to nan so baya zama daidai mafhum tayyib sa Allah ta'ala ya yace tawallaw illa qalilan minhum sai dan kaɗan daga cikin su wallahu shi Allah alimun mai ilimi ne bi ne da azzalimai wannan yana kara ba mu kuma menene tafsirin zalunci abinda muka fa sani zalunci shine wazu shay fi gairi muhallifi. zalunci shine mutum ya shiga wani abun da yake ya sa abu a gurbin da ba nasa ba to ana samun zalunci a cikin aikatawa shi muka sani to amma a wannan aya muna fahimtar ana samun zalunci a cikin rashin aikatawa saboda su sun zama azzalumai don ba su aikata ba ne ashe yadda ake samun zalunci a aiki ya daki ne? ya saci dukiyar wane ya zagi wane ya yi wane kaza fiye da mazalunci to wani lokaci kuma a rashin yin aikin zalunci ke fitowa mai dalili don su anan sun zama azzalumai saboda rashin bin umarnin Allah subhanahu wataala wannan tafsiri na zalunci ne da yake buya wa mutane da yawa ana samun zalunci a cikin rashin aikata umarnin Allah mafhum tayyib Allah ya kare mu daga zalunci da azzalumai na'am وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال حلقة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم سي النبي سيتي مسو إن الله للي ألا قد حقيقة بأس يا تاير لكم غريك طالوتا طالوتا ملكا أمطين شوغبانكو سركنكو جاغورانكو ana amsa musu kuma kalu suka ce an na ya kunu lagun mulku laida ta yaya za a yi kuma ɗalutu ya jagorance mu shi wane ne wani hannu a haƙƙu bil mulki min mu muka fi dacewa mai mulki ba shi ba walam yu'ta sa'atan minan mal shi ka ɗan talakawa ne ba kowa ba ne ba da wani dukiya arzikinsa bai kai ba Kada sai annabin sai ce, inna la halalle allah inna la astafahu alaikum Allah ya zaɓe shi a kanku wa ku ya ƙara masa bastatan yalwa fil ilmi a cikin iliminsa wal jisim da kuma jikinsa wallahu Allah yu'ti mulkahu yana ba da mulkinsa mai a ga wanda ya so wallahu Allah wasi'un mai yalwatawa ne alimun kuma mai ilimi ne mafhum tayyib wa qala lahum nabiyuhum sai annabinsu ya ce musu shine annabin da suka roƙa? a baya suka ce masa izqala qala li nabiyyin lahu mubba'at lana malikan to wannan annabin sai ce musu inna allaha lalle allah qad ba'atha lakum ai bi ma'ana arsala lakum Allah ta'ala ya turo wani shine wato qalu a matsayin malikan shine jagoran ku sarkin ku wannan ke kuma ƙara bayyana mana tawadi'un shi annabi saboda annaba suna da humility bai ce na yi appointing ba sai ce inna Allah haƙari ba asalaku sai jingina abun zuwa ga Allah mai dalili don ya nuna muku cewa annabawa suna yin abu ne kawai don tabbatar da abin da Allah yake so ba su saba wa Allah so ko da shi ya zaba musu yanzu sai jingina zuwa ga Allah don me don abin da za su yi bin umarnin Allah ne kuma shi dan aike ne daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi sai ce qad ba asalakum talut shi talut anan shine maf'ulun biki. malamai suka ce salus a tarihi ya bayyana kamar da ibnu abbas radiyallahu anhu zalibin sa katada bunu da ama bunu katada da mujahid bunu jabr alaihi rahmatullah suka kawo shi da cewa wani mutum ne zaki mai basira alimun mai ilimi fasihun mai fasaha hakimun mai hikima bi ma'ana iya da wasu qualities da Allah ya bashi na ilimi da fasaha da makamantansu me dalili saboda haka Allah yake idan zai zaɓi wani abu ya bashi sai ga mutum ya masa kyauta da wasu irin ni'imomi sai sa dukkan annabawa da manzanni da Allah ya ce ga kowa iya da wasu qualities exceptional qualities da za su burge ka kuma in shugabanci ya zama zaɓin Allah ne sai ka ga ya bayyana sai ka ga akwai wasu qualities wasu irin ah, manaqib da ke burge ka tare da mutum mafhum tayyib to ana cewa an sanya tsadufe jagoran sai su sai suka ce an na ya kunu lahul mulku alaina ta yaya za a iya zama kuma shi zai mulke mu ai mu ne almala mu ne ƴaƴan manya shi kuma ɗalutu ai talaka ne yayi za a yi wanda yake bai da wani abu kuma in Allah zai turo sai turo ɗalutu me dalili ba za a duba ko gidan suwa da ko gidan suwa da ko gidan suwa da ba gidan manya me yasa ba za a turo a ciki ba wannan shine kuma abin da ake cewa cutar hassada sai cutar hasada ta bayyana me yasa dalutu ba wani ba kuma daman ba a raba mutane da ita a ran ma za ka nemo mana misali أم يحسدون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما cikin nisa'i aya ta 54 Allah ta'ala ya bayyana am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli shin suna yi wa mutane hasara ne saboda da Allah ya ba su da falala to nan sai suka ce daluta ya za a iya zama ne shugaban su wane ne shi shi yasa Allah ta'ala da suka ce ya kone lahul mulku alaina ta za a yi mulke mu wa hannu suka ce mu a haƙƙo bil mulki minhu mu muka fi dacewa mu shugabanci ba ɗalutu ba saboda Allah ta'ala haka yake sai ya sanya wani ya zama maka ciya masu local government ba kowa ba ne wani gwamnan garin ka masu sai zo birni ya mulke ka amma asali a state ɗin ma dan kauye ne saboda me haka Allah yake yi wani shugaban kasan sai Allah ya bashi shi ba dan kowa ne sai Allah ya bashi saboda shi Allah idan zai baya shawari kuma baya duba menene gidanku ya baka Allah ta'ala ya ga dama sai ya baka ba sai kai dan wani bane sai hana ƴaƴan manya sai ba ƴaƴan talakawa shi yasa suka ce yaya za a iya zama ya mulki wa nahnu ahqqu bil mulk kuma mu muka dace mu yi mulkin sai ka ga limamin masallacin ku babansa talaka ne amma amma mun sa akwai bilonia sai ka ga liman ya bai da limanci a masallaci bayan sa gwamna na tsaye babban ɗan kasuwan jihar na wurin amma limamin ba dan kowa bane wani kila babansa bai da dubu goma shi mai yiwa abin da za a ci gobe a gidansa babu amma kuma shi ne shugaban sallah dole sai ya yi rukuki su sai ya dago su dago sai ya sujada su yi sai ya dago su dago in suka ce shi liman ba kowa bane ba za mu bar biyayya ba sai su ba ta sanar kuma Allah ba zai karba ba so duk wannan shugabanci ne a mota fa shugabanci ne sai direba ya tuka ka a mota lokacin da yake tuka ka fa in ya ga dama halakar da kai sai dai Allah ya kare ka sai halakar da kai tayin da ka shiga motar direba kana tuka waye shugaban motar direban shi yake shugabanci kai dai an barka da yadda kana yi nan nan in ya ƙi sai je jefa ku a cikin rijiya ko a cikin fari ko karkashin gada duka wannan mulki ne a lokacin da ya rike tsari shine shugaban tafiya to haka Allah ta'ala yake yi suka ce me yasa zai shugabance mu wani halu a haqqu bil mulki min saboda mu muka dace mu mulki walan ni uta sa'atan min almal ba a bashi yalwa a dukiya ba bi ma'ana ba su ce talaka ba amma sai suka ce dukiyarsa ba ta kai iyaka ba tunda a ce sa'a da haka bai zama iya da yalwa ba bi ma'ana bai daga cikin gidajen da aka san su ne masu arziki a su. to yayi za a yi shi ya zama shugaba yayi za a yi ya zama kwamandansu yayi za a yi ya zama gwamnansu ko za a yi ya zama kaza wannan kaga abin da suka so dama sunna ce ta Allah duk inda Allah ta'ala ya sa wani yayi gwamna yayi shugaban kasa wani ya zama liman wani ya zama shugaban majalisar malamai wani ya zama shugaban al'umma wani ya zama sarki gari wallahi sai an samu irin wannan sunna ce ta Allah hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an masa a wurare da yawa Qur'ani ya haka to aran maka nemo mana ko misali wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون جزاكم الله خيرا wannan cikin zukuruf kenan aya ta 31 da 32 misali ne mai kyau a ran mai kawo Allah ta'ala yace lokacin da aka saukara da Muhammad Qur'ani da annabta sai Allah ya ce sai suka ce wa qalu laula nuzila hadha al-Qur'anu ala rajul min al-qaryatayn abim me yasa wannan Qur'ani ba za a saukar da shi akan dan babban wuri ba sai a saukar dan makka ga mutanen ta'ifa ga mutanen madina ga kaza ƴaƴan manya sai a ɗauko wani wanda maraya ne sai a bashi ya za a yi haka Allah ya ce a yaqsimuna rahmatar rabbikum bi su su suke raba rahmar Allah ne da za su kalubalanci Allah su suke rabawa Allah yake na hannu kasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati duniya mu muke raba musu hanyar rayuwa a duniya wa rafa'ana ba'dahu fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma wani Allah yake haka muke ɗaukaka wasu akan wasu Allah ta'ala sai ɗaukaka wanda ba kowa ba ɗan ƙauye sai ya zama shine gwamna shine limamin mafi girman masallaci sai ya zama shine sarki sai ya zama shine kaza Allah ta'ala yake haka muke raba rahama ba wanda ya sai kalubalance mu in kun ga dama Allah ya ce ku rike su abun izgiri, amma dai mun ba su rahama din da muke so mu ba su wannan shine abun da ya faru akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ta'ala sai ce qala ka ce musu inna Allah lalle Allah istafahu alaikum kalmar istafa daga safwa ne asalin kalmar shine istafa da ta'un ne istafa sai aka canja ta'un din sai ya zama ta'un sai ya zama istafa daga nan aka samu sunan mustafa shine zaɓe zaɓe istafa ya zaɓa to inna la astafa ku alaikum Allah ya zaɓi jaluta da ba kowa ba a kanku haka Allah ta'ala ya ga dama don sunnar Allah ne kan zaɓi wani a kan wani akwai misali? الله يصطفي من الملائكة الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس جزاكم الله خيرا الله يصطفي من الملائكة كاجا الله ينا رابو أتكم ملائكو رسلا ومن الناس أمتاني ما ينا رابا زي لما تكون سورة hajji aya ta saba'in da biyar To da haka inna la hastafahu alaikum Allah ya zaɓe shi kan ku wa da ku ya ƙara masa basbatan yalwa fil ilmi a ilimi saboda ba a mulki sai da ilimi to Allah ta'ala ya ba shi ilimi wal jisim kuma ya masa ƙari na lafiyar jiki waɗannan kwalifis biyu ne na shugabanci na farko mafi muhimmanci shine ilimi in babu ilimi kuma mafi muhimmancin ilimi a leadership shine ilimin addini babu ilimin da ya kai ilimin addini duk wani ilimi a duniya bayan ilimin qur'ani da hadisi ne ilimin medicine yana da amfani public administration yana da amfani business administration yana da amfani amma in mutum musulmi ne babu ilimin da ke da amfani a leadership kamar ya zama mutum ya fahimci Allah ya ce annabi ya ce babu wanda ya kai wannan muhimmanci in aka samu wannan to duk wani ilimin rayuwa kuma da ya karu akai to ni'ima ce kuma zai zama mataki ne na yin nasara mutum ba zai rike ce kawai ilimin qur'ani kadai zai karanta shugabanci ba Ƙur'ani da sunna sannan bayan nan ya san rayuwar da yake ciki mai duniya ke gudana amma dai asas na shugabanci shine Allah ya ce annabi ya ce musamman in musulmi ne ko musamman in jama'ar da ake shugabanta sun yarda da Allah wannan shine misali wanda yake mai sauki kuma muna da misalai da dama da Allah ta'ala ya yi ishara zuwa ga wannan waɗanda ya ba su mulki ya kuma bayyana cewa ilimi na daga cikin dalilin ni'ima da Allah ta'ala ya ba su قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم قال اجعلني على Annabi Yusuf ya ce wa shugabansu a zamanin ka sanya ni kan khaza'in ya bashi minister of finance a lokacin ya ce inni ni hafizun mai kiyayewa ne alimun mai ilimi ne kaga annabi yusuf ya zama minister of finance don me don iliminsa wannan cikin suratu yusuf aya ta hamsin wannan kaga muhallin shahid sai ce inni hafizun kuma sai ce alimun mai ilimi saboda me saboda Allah ta'ala ya ba shi shari'a so da haka shi sa Allah alai ce wa da ku sai kara masa bastatan yalwa fil ilmi a ilimi wal jism da kuma jikinsa bi ma'ana Allah ya bashi ilimi kuma ya bashi lafiya wannan yake bayyana duk wanda Allah ya bawa shugabanci sarki ne kansila ne mai anguwa ne dagaci ne gwamna ne ko abin da ya kama da haka in dai kana shugabantar al'umma duk girmanta duk kankanta to kar ka gajiya wajen sanin dokokin Allah subhanahu wata'ala dan su za su taimaka maka abin da kake kai kai ka aljanna ba wuta ba mafhum tayyib wallahu Allah yu'ti mulkahu man yasha sai aka ce annabin su ya ce musu Allah yana ba da mulkin sa ga wanda yake so wannan kuma sunna ce ta Allah in ya tashi ba da mulki yana ba wanda yake so ba mutum ne yake tilasta Allah ya bayar ba Allah ne yake bawa wanda ya so qulillahumma ممالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إن إنك على كل شيء قدير wannan zai zama Ali Imran aya ta 26 qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha Allah shine mamallakin mulki yana bada mulki ga wanda ya so yana kuma kwace mulki ga wanda ya so don haka sunna ce ta Allah in zai da mulki ga wanda ya ga dama ne mutum bai ba wa kansa mulki sai dai Allah ya bashi ba mu iya kai kansa ya zama sarki ba wanda ya sai sa kansa ya zama limamin juma'a babu wanda ya sai sa kansa ya zama gwamna ba wanda ya sai sa kansa ya zama shugaban malamai sai wa sai dai Allah ta'ala ya bashi da sarauta da mulki da komai na Allah ne kuma yakan ba wanda ya so waɗanda Allah ya ba su Allah ya sa su jarrabawa wallahu Allah wasi'un mai yalwatawa ne alimun kuma mai ilimi ne na'am qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi. أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله ذلك إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وقال لهم نبيهم سي النبي سيتي مسو إن آية ملكه للي ألامر ملك شي دالوت an yi a tiya kuma tabutu fihi sakina wani abu mai kama da akwati zai zo a cikinsu akwai sakinatin min rabbikum wata nutsuwa ta musamman daga wurin ku. wa baqiyatun sannan akwai kuma burbudin mimma taraka alu musa na abinda mutanen musa suka bari wa alu haruna da kuma mutanen haruna wanda za su kawo akwatin tahmiluhul mala'ika mala'iku za su dauko su kawo shi bainas sama'i wal ardi inna fi zalika cikin wannan la ayatan akwai aya lakum gare ku in kuntum mu'minina in kuntum mu'minai ne wa qala lahum nabiyuhum lokaci ya ja zan fassara da dan gaggawa wa qala lahum nabiyuhum sai annabin su yace musu inna ayata mulkihi aya shine alama alamar mulkin taluta akan ku ayyatiyakum tabut shine akwati zai zo muku ko an ta'atiyakum tabut akwati zai zo muku anan shine fa'ili fihi a cikinsa shi a shabu ɗin sakinatun akwai a sakina menene sakina nutsuwa min rabbikum daga wurin mahalicinku wato nutsuwar shine Allah ta'ala na farko zai kara wa shi ɗalutu nutsuwa na biyu kuma za a kawo akwatin tare da nutsuwa na biyu wa bakiyatun akwai sauran mimma taraka alu musa abinda mutanen musa suka bari wa alu haruna da haruna saboda musa da haruna zamani ɗaya suka yi to sai aka kira lama shine za ku ga sauran al'amura na abubuwan musa da haruna za su zo a cikin akwatin wannan in kun ga ya zo da shi to ya tabbata cewa shugabancinsa daga wurin allah ta'ala ne za a ba ku alama wato kamar da muka sani ana ba wa annaba da manzanni mu'ujiza su kuma sauran mutane sai a ba su wani abu na karama to wannan shine abin da zai zo da shi zuwa gare ku daga wurin Allah ta'ala ta hamiluhul mala'ika kuma na su kawo wannan abin gare ku dan ma a karrama ku ku mala'u min bani isra'ila mala'iku ne za su kawo kaga tunda an ce mala'iku za su ɗauko wannan akwatin da abubuwan da ke cikin sa yake kuma ƙara bayyana mana cewa mala'iku halittu ne na Allah ta'ala ba yadda ake cewa ta waiwai abu ne da ba a ganin su a ba su da jiki ba su da komai sai aka mai da su wani spiritual abu ne cewa mala'ika zai dauko a akwati yake na maka cewa mala'iku halittu ne na Allah ta'ala kuma halittu da suke da shef tsarin halitta da Allah ta'ala ya halicce su بسم rahmanir rahim الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير wannan aya ta farko a suratul fatir ina ga abin da aran ma yake so ya mana istishadi da shi a nan wurin shine Allah da ya kira mala'ikun sai ya ce alhamdulillahi fatir samawati wal ardi ja'il al mala'ikati rusulan hakin. ajnihatin masna wa thulatha wa ruba Allah ta'ala yake ya halicci mala'iku ya sanya wani iya da fuka-fuki guda biyu wani guda uku wani guda hudu kuma yace yazidu fil khalqi ba yasha a cikin wannan ma Allah ta'ala yana kara wani mala'ika jibril ya zo daren isra'i da miraji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na ganshi lahu sittin ajina fuka fuki 600 yake da shi guda ɗaya da ya bude ya tara sansanin sama gaba ɗaya bi ma'ana ko rana ba za ka gani ba ya ajiye 599 a matsayin reserve bai aiki da su ba shi sa wasu mala'ikun girman halittar su ya wuce tunanin mutum halittun da yadda Allah ya halitta zaka yadda ake sa kawai rauhaniyai ne a'a wani abu ne kawai spiritual a'a mala'iku halittu ne na Allah suna da halitta yadda Allah ta'ala ya halicce su wannan yasa suka dauko wannan akwati din Allah ta'ala yake ce inna fi zalika lalle wannan la'aya akwai wa'azi akwai aya ta wa'azi lakum gare ku ko mutanen dalu da kuma mu a yanzu da ake karanta mana Qur'ani gare mu in kuntum mu'minina in ku masu imani ne abin da ya faru tsakanin annabi da mutanensa da ta wa'azi ne ga masu imani kissar ba ta kare bayan Allah ta'ala ya kai mu gobe idan zai yi saura aya kamar guda uku a cikin kisar da kuma aya ta hudu kammalawa sai a tsayar in Allah ta'ala ba mu iko gobe sai mu kammala wannan darasi idan bai ba mu iko ba kuma sai mu kwana inda Allah ta'ala ya kaddara sai shekara mai zuwa idan da nisan kwana wannan na Allah ne subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته